daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku akan mitoci 60, 25 da kuma 16. a birnin yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauran tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niya da ke birnin Kwanni. sannan masu sauraron magana za su iya samun matashar fm ta alfa radio da ke kuma si baya ga haka muna nan yaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na hantsi inda za ku ji cewa amma yaushe za a gina gida da kai ka ce za ka tafi ai na da ina pdp ma ina batta kuma wanda ya sa na batta na yi mamakin wannan ban san da wanga batu hito ba domin ba ma wanda ya taba kira na mitin na bari gwamnan jihar Neja kenan abubakar sani bello yake tsokaci kan rahotannin da ke cewa zai fice daga jam'iyyar apc muna dauke da karin bayani sannan kuma baba yakubu makeri zai gabatar da shirin sana'a dawo lafiya baya ga haka muna dauke da sharhin jaridun jamhuriyar niger da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke bar mana akan na'ura Mahmud Lalo ne ke jagorantar shirin ina kuma tare da Ladan Ibrahim Ayawa wanda yanzu zai karanto mana labaran duniya. saurare Assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump ya sake sawa ƙasar Iran takunkumi daga daren jiya Litinin. Shugaban ya bayyana Tehran a matsayin ƙasa mai kisa da mulkin kama karya wadda take ci gaba da haddasa zubar da jini da tashe-tashen hankula. trump wanda ya ɗauki wannan matakin watanni uku bayan ya janye amurka daga yarjejeniyar da aka cimma a shekarar 2015 da iran a kan batun makaminta na nukiliya ya ce wannan sabon takunkumi ya shafi fannin kasuwancinta ne musamman kasuwancin zinari da kuɗin kasar riyal da dai duk wani ko wasu harkokin kuɗi sai dai a jawabinsa da yi wa 'yan ƙasar ta gidan talabijin a kasar shugaban hassan rahani ya ce ba za a yarda da amurka ba domin ko ta janye daga yarjejeniyar da aka da ita da sauran manyan kasashen duniya wanda har yanzu suna goyon bayan wannan tsarin ya ce tehran har kullum ta amince ta shawo kan matsala matsala ne ta hanyar diflomasiya ya ce trump yana kiran kasar iran kai tsaye domin tattaunawa da ita wannan ya takaita ne ga abin da ya shafi amurka kurum wanda kuma hakan zai iya kawo tashin hankali ga kasar ta iran shi ko prime minister isra'ila benjamin netanyahu wanda yake da ra'ayi ɗaya da trump game da yarjejeniyar da aka kulla da ƙasar ta iran ya yi wa trump barka ne da wannan sabuwar takunkumin da ya sa wa iran ɗin netanyahu ya ce wannan wani lokaci ne mai ɗimbin muhimmanci ga isra'ila da amurka kai da ma duniya baki ɗaya umarnin da shugaban amurka donald trump ya bayar jiya litini game da takunkumin da ya sa wa kasar iran din zai kawo amurka da kasar turkiyya rashin jituwa domin ko kasar ta turkiya ta dage akan cewa matakin da trump ya dauka game da iran ba tilas ne ta bi shi ba ta ce wannan rashin jituwan da yake barazana ga zaman ɗarɗaɗin da ake yi tsakanin ƙasashen biyu na ƙungiyar ƙawancen neto ba abin da zai haifar sai ma ya ƙara ruruta wutar rikicin da ke nan yanzu haka shugaban ƙasar zimbabwe emerson inamgagwa ya fi da zaton cewa ba zai kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa ba duk da nasarar da ya samu a zaben da ya kawo shi kan ga mulkin da ya yi nasara ba da wata tazara mai yawa ba sai dai kuma bangaren masu adawa suna haramun kalubalantar sakamakon zaɓe a kotu kamar yadda wakilin wannan gidan rediyon wato na murya amurka columbus magahamba ya aiko da rahoto daga birnin harare salin da gidan talabijin na sky ya tambaye shi ko zai kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa ganin ba da wata rata sosai nasara ba sai imasan ya ce ai jam'iyyarsa ta zanu pf ke da rinjaye a majalisar dokoki kuma ya ci gaba da cewa ai a shekarar 1964 harold wilson na ƙasar birtaniya yana da kujera ɗaya ne tak a majalisa kuma da kujera ɗaya ne ya yi galaba a kan 'yan jam'iyya masu ra'ayin 'yan mazan jiya wanda ya kafa gwamnatinsa kuma ya mulki ƙasar ta birtaniya to balle ni da ke da kashi biyu cikin uku na masu rinjaye kuma da wannan ne kuke cewa in samar da gwamnatin haɗin kan ƙasa duk da yake wannan ba wai hakan baya da kyau ba ne amma babu buƙatar hakan waɗanda ba su jefa kuri'a ba da waɗanda ma suka jefa duk ta mu ce kuma tare za mu ciyar da ita gaba ya ci gaba da cewa za mu samar da muhawara mai ma'ana da hangen nesa da dabaru waɗanda su ne ginshikin tafiyar mu. sai dai shugaban yan adawa chamisa ya ki amince da sakamakon zaben da hukumar zaben kasar ta bayar ta yadda yin zargin hukumar ta yi maguɗi a madadin jam'iyyar zanu pf a satin da ta gabata yan adawa sun gudanar da zanga-zanga a babban birnin kasar harare inda 'yan sanda suka yi amfani da hayakin nan mai sa kwalla da watsa tafasasshen ruwan zafi domin tarwatsa masu zanga-zangan sai da duk da haka mutane an kashe mutane shidda ɗaya daga cikin manya-manyan ma'aikatan nan da ke na ƙasar kamaru wadda ake kira cameroon development corporation da ake da take ita ce na biyu wajen samar da aikin yi mafi yawa a ƙasar ta ce kila a tilasta mata rage yawan ma'aikata domin ko da yawan sun tserewa faɗa tsakanin jami'an tsaro da 'yan aware da ke ƙoƙarin ganin an samar da gwamnatin 'yan ɓangaren da ke amfani da harshen turanci kamar yadda wakilin muryar amurka moki edwin kindizeka ya aiko daga birnin boye da ke kudu maso yammacin kamar din ma'aikatan kamfanin cdc da yawa ma'aikatan kamfanin cdc da yawa sun gudu yan awarin da ke neman yancin kai masu magana da turanci sun kashe wani sojan kamaru a cikin watan afrilun ta gabata a yankin wannan harin ya yi dalilin yin gama jefi-jefi wanda ya yi musababin tserewar dubban mutane daga ƙauyen da ke yankin ciki ko hadda sama da mutane dubu biyu daga cikin dubu ashirin na ma'aikatan na cdc labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc gobara daban-daban na ci gaba da jefa a jihar california ta kasar amurka cikin halin wayo na allah domin ko gobaran tana ci gaba da yaduwa kusan ta zama mafi yawa da muni a tarihin jihar hukumar kashe gobara ta jihar ta faɗa a jiya litinin cewa wutan na mendocino a jihar da ke arewa maso yamma ta kone sama da eka 273 wanda ke ƙasa da 8,000 na watan disamba shekarar 2017 dorin gatewood wanda shine jami'in yaɗa labarai na hukumar kashe gobara da ke aiki a harabar ta mendocino ya faɗa wa muryar amurka cewa ba mutum ɗaya da ya mutu sakamakon wannan gobarar sai dai mujallar los angeles time ta rubuta labarin cewa daga jiya litinin wuta ta kone gidaje 68 a ranar lahadin ta gabata shugaba donald trump ya ayyana dokar ta ɓaci a wannan yankin wanda wannan ya ba damar kara kai taimakon gwamnatin tarayya domin kawo karshen wannan gobarar kafar yaɗa labarai na ƙasar china ya mayar da martani akan matakin harkokin kasuwanci da shugaban amurka donald trump ya ɗauka game da china ta wasu hanyoyi daban-daban salin da kasar china ke tur da matakin da shugaban na amurka ya ɗauka beijing ta yi amfani da kafar yada labaranta domin kwantar da hankulan 'yan kasuwanta kana ta bayyana damuwanta akan irin yadda hakan zai yi tasiri ga tattalin arzikinta a shafin bayyana ra'ayi na jaridar nan da ake kira people's daily ta bayyana cewa ƙara kuɗin fito da hannu ta hannu guda kuma a ɓangare guda gwamnatin na trump tana bukatar a sasanta wannan tamkar bayarwa da hannun dama ne kuma a karbe da hannun hagu jaridar ta ci gaba da cewa sai dai duk a a kare ta kasar ta china za ta yi galaba kan wannan tsarin na munafunci da amurka take tsarawa haka kuma china ba za ta miƙa wuya ga wannan barazanar ba yanzu haka dai kwanan ne beijing ta kara lafta wani karin haraji da ya kai kashi 25 akan kayayyakin kuɗin da suka kai har dala biliyan 60 na kayayyakin amurka wannan mayar da martani ne ga shirin da gwamnatin shugaba trump ta shirya na karin kashi 25 akan kayayyakin kasuwanci na dala biliyan 200 na kasar china da ake shigowa da suna amurka ladan ibrahim a yawa ke ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To a Najeriya yayin da ake ta cece kuce kan guguwar sauya sheka tsakanin 'yan siyasan kasar gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya musanta rahotannin da ke cewa shi ma yana shirin ficewa daga jam'iyyar APC mai mulki zuwa babbar jam'iyyar adawa ta PDP. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoto na Mustapha Nasiru Batsari. A wata hira da muryar Amurka jim kaɗan bayan da wasu ɗaruruwan magoya bayansa suka yi masa wata gagarumar tarba a lokacin da yake dawowa daga wata tafiya a birnin mina ya ce ya yi matukar mamakin yadda aka yada wannan labarin ni ma ko da yake maganan ma ana ta yada magana nima ma ba sai daga baya wani ya faɗa mini amma yaushe za a gina gida da kai ka ce za ka ku tafi ai na da ina pdp a na batta kuma wani dalilisa sa na batta na yi mamakin wannan ban san da wanga batu to ba domin ba ba wanda ya taɓa kira na mitin na bari babu wani taɓa gayyata ni ban tamani akwai wanda ma zai kalli ido na ya ce min eh, in zo in abin nan ba sai dan kallon mutum in dariya mu da mu ne muke zuwa ma mu mai magana da su ai mu su tsaya duk da cewa wasu sun riga sun yanke shawarar za su tafi amma ai ina cikin gwamnonin da suka je suka samu su daga cikin ah, suka yi musu nasiha suka ba su shawarar su tsaya wannan magana wai zan bar apc wallahi ba san ta hito ba ai ina cikin abc goshi ne ma nan kaga APC ne ko majina na fiyata APC kaga fito to ko akwai yiwuwar sasantawa da waɗanda suka riga suka fice daga cikin jam'iyyar APC musamman gwamnoni yan uwansa ga abinda gwamna Abubakar Sani Bello ke cewa akan wannan al'amari ka duba ka gani ba ma sai na mace sunaye ba ka duba ka ga mutanen da suka fita na farko fitan da suka yi ba fita aƙida ba ne kowannen sun ka gashi shi yana dalilin da ya sa fita ko wani abin mai gidan shi ko wani yana son mulki ko wani yana gudun wani bincike ko wani abu gaskiyar magana kenan to kuma a demokradiyya mutuna da yancin tunda ba ba addini bane kana da yancin ka fita iyaka mu mu sai mu ba da shawara amma wanda suka fita ai wallahi ni ko ko ta domin na tsaya na duba na ga kowa na dilin shi amma yanzu ku fara siyasa ku bari mu ga mun faru mako mu zuwa da na sama mu gani a je zuwa ku bari mu gani daga bisani dai gwamna abubakar sani bello ya ce gwamnatin muhammadu buhari ta yi bajinta sosai wajen samar da ababen ci gaban ƙasa ta fannoni daban-daban a ciki har da kammala aikin babbar tashar jiragen ruwa a garin Baro da ke cikin jihar Niger. Aikin Baro kusan ma ce an gama muna sa ran wata mai zuwa shugaban kasa zai zo buɗe Baro haka dai suka faɗi. An kawo mayan injina dukkan aiki an riga an kawo. Kusan ma ce cikin kashi ɗari abin da rage ba zai fi kashi biyar ba ko goma. Ya za ku da matsalar rashin hanya ba hanyar da za a je. An ba da kwangilan hanyar wajen ana na ana ana yi iyaka yanzu za mu kuri mu dan gyara kaɗan saboda kai kayan aiki da ake yi mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a nigeria. to a gaida mustapha a najeriya har ila yau shugabannin al'umma na ci gaba da kira ga gwamnatin tarayya da ta tashi haikan wajen magance matsalolin tsaro da ke addabar kasar musamman ma rikicin makiyaya da manoma da kuma masu garkuwa da mutane a wasu sassan kasar galadima a Kinyale, chief usaini abubakar ne ya wannan kira ga gwamnatin shugaba muhammadu buhari a wata hira da muryar amurka inda wakilinmu hassan umar tambol ya fara da wannan tambaya Mi za ka ce a game da rikicin makiyaya da manoma? A matsayinsa na tsohon janar wanda kuma wayannan wurare da ake rigirgimin nan ya san su. Ina kira gare shi ya ɗauki mataki na tsantsawa a kai jami'an tsaro ya hanyar Kaduna zuwa Abuja na so ga garabi. Idan ya kai ga a canja wayannan shugabannin sojoji da sauransu ne ko da sun gaji ne a canja su mana babban abin da zan ce a maganar rikicin makiyaya kamata a nemi zama da su ƙungiyoyin filanin nan da su mutanen da suke da noma da shugabannin inda ake rigiman nan. A san mene menene ma dalilin na rigirgin nan ne amma wasu na ganin cewa rigingimin nan yawancin suna tashi ne saboda matasa ba su da aiki a Najeriya eh to da wannan domin idan aka samu aikin yi wani ba za a iya ja shi je ja rigima ba to sanan ma ana kira ga shugaban kasa ya kamata ya duba yawancin masana'antun mu ana ta rufewa maganan wannan wutar lantarkin nan idan lokacin renewal na kamfanonin nan kar ya yadda ya sa hannu galadiman akinyala kenan chief usaini abubakar a hirarsu da A hassan umar tambwal yanzu agogo nan na cewa karfe ukun dare ne da minti sha uku mu shakata da wannan waka. Shin yara Allah na nan haba yara manyan gobe, yan yara ku ma iyaye, ku bi malaman makaranta irin haka Allah ke so, haba yara manyan gobe, shin yara in mu ne yau. to yara ko ne gobe aba yara mayan gobe aba yara Allah nana to gara ku taka yara kuma gara ku tafa yara ku bi malaman makaranta 'yan yara ku bi ma iyaye ku lura da aiki mai kyau ku lura da aiki mai kyau irin haka Allah ke so 'yan yara manyan gobe aba yara Allah nana 'yan yara manyan gobe 'yan yara yara ku je makaranta kun ga irin haka Allah ke so. ‘Yan yara ku bi ma iyaye ku bi malaman makaranta to irin haka Allah ke so. Kwai ci gaba mai amfani, kwai ci gaba mai amfani, kwasan inganci mai kyau har kwasan aiki mai kyau. Kun girma idan kun yadda, ɗan yara manyan gobe, haba yara Allah na nan, ɗan yara Allah na nan, haba yara manyan gobe. yara ku bi ma iyaye ku malaman makaranta kun ga irin haka Allah ke so in yara manyan gobe shin yara in mu ne yau to yara ku ne gobe haba yara Allah rana ga yara haba yara ga yara manyan gobe ga yara in mu ne yau to yara ku ne gobe ku lura da wannan kalma kai yan yara manyan gobe haba yara Allah rana ga yara manyan gobe To marigayi dan marayi Jos kenan yanzu ga shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na a dawo lafiya. Baba ya ku makeri ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. bayan shirin a dawo lafiya ya tattauna da mahukunta da masana masu fashin baki da masu ruwa da tsaki a harkar sufuri da hanyoyi a najeriya da jamhuriyar niger da ghana da ma kamaru a yau shirin namu ya yi tattaki ne zuwa tashar mota domin jin ta bakin direbobi da fasinjojinsu ganin irin muhimmiyar rawa da jihar neja ke takawa wurin kai komo ababen hawa a najeriya da kuma yawan titunan gwamnatin tarayya a can jihar wakilinmu mustapha nasiru batsari ya tattauna da wasu direbobi akan irin matsaloli da suke fuskanta akan hanya. Sunana Yau Idris daga Tagina. Kai direba ne ke Eh ni direban karamin mota ne. A nan Tagina nake. ne matsalar ku game da sha'anin tukin nan yanzu? To gaskiya da kayan da Allah domin Allah muna samun matsaloli akan hanyoyi musamman ma rashin kyan hanya. Yanzu ka kama misali daga Tagina zuwa Kwantagura rashin kyan hanya ya ɓaci. to amma da an fara gyara daga kamfanin bobi zuwa beri kamar abun arziki to an fara gyara kuma gyaran ya matsa tsaya yanzu kwata-kwata ma ma'aikatan hanyar ma babu su to kana zuwa beri zuwa kwantagura rashin kyan hanyar ya ɓaci nan to sannan kuma daga ta gina ka ce kana son mina nan ma abun ranka sai ya ɓaci abin sai wanda ya gani to me wannan ke haddasa muku kenan to yana haddasa mana lalacewa motoci gaskiya don me bayan ma lalacewa motoci yawan hatsari a gani musamman ma in ka biyo hanya da wuya a ce tayoyinka ba za me ke suna ba za ka samu matsaloli ba akan haka amma ana dan ganin hadarin nan kamar rashin hakurin ku ne kuma kun hoye mugun gudu <laughs> babu wani maganan son gudu idan har aka gyara hanya za a samu sauƙin abubuwan to yanzu me kuke so hukumomi su yi to mu dai muna rogon mai girma gwamna da ya taimaka mana a kan matsalolin hanyar nan ya duba mana domin Allah hmm. to sai ga wani malami bismillah <laughs> eh, suna assalamu alaikum ni ne garba mani daiban dangote daga niger state a makwa lallai hanya muna da karancin gyaran hanya sosai don saboda idan muka taso ma tsakanin oyo da agomasho hanyar ba kyau kiliya idan muka zo kiliya dole sai ka natsu ka natsu ka kai kwararren direba sannan a yi kiliya a hanya sannan ka wuto kuma hanyar da gaya nan ko ta ina daga sifirin ya kare nan sai nan kana tafiya kaga kawai wanda ya tashi na bodi saboda tsananin hanyar baya da kyau amma eh, ana ganin kamar kuma direbobin manyan motocin nan kuna ɗauko kaya fiye da kima yana taimakawa wajen lalata hanyoyin nan eh to wannan daga masu dukiya ne daga masu dukiya ne amma kai direba in ka ce a sa maka kaya daidai gwargwado za a wuce ka'ida ne a ba za a sa mun ba eh, za a sa don saboda ni ba ni ne mai dukiya ba su ne suke ni ni dan dako ne aiki aka sa ni yanzu kaga ana sa buhu 600 ya kamata a sama mota to yanzu ya kamata ana sama mota ta ɗauki buhu 900 kaga is too much ya kamata daidai daidai buhu 900 idan ka ɗauko shi ka lallaba ko sauki za ka samu kai ma direba kana buhu 600 eh buhu 600 ko sauki za ka samu amma ka zo ka ɗauko buhu 900 ka zo gangara ko lallabawa kake yi nauyin kayan nan yana turo ka in baka kiyaye ba kaga za a zo a samu matsala amma kuna samun hadari sakamakon haka a gaskiya ana samu da nauyin kaya ya yawa wani wuri ba za ka iya rike ta ba su ma fasinjoji shirin bai bar su a baya ba su kuma sun yi nasu bayanai kamar haka sunana anas abdullahi daga garin tagina a matsayi na fasinja da nake shiga mota daga tagina zuwa mina ko da yaushe zan ce saboda wannan hanya ta ce ko ba gaskiya magana ba to hakikanin gaskiya hanyar namu akwai gyara sosai saboda za ka misali idan ka ɗauki misali kake tafiya wurare da dama idan kana shiga son wasu state haka za ga abun in ka tafi za ga abun sha'awa amma da zaran ka dawo niger state gaskiya za ga akwai sauran gyara saboda ba zan manta ba nan akwai shekarar da na tafi nan nasarawa state kai kanka in ka tafi abun a hakikanin gaskiya abin zai burge ka kuna ga ana yawan samun haɗura sakamakon to ana samu ba ma ga masu ƙananan mota ba kaɗai saboda har ga masu mashin saboda yanayin hanyar da ba ta da kyau su kansu ana samun matsala akai ana samun matsala sosai akai to kaga kuwa muna son an ga adalci a kimanta a duba a gani saboda ka san a wuri idan aka ce akwai hanya to fa wuri ya samu in kuma aka ce ba hanya to gaskiya a hakikanin gaskiya komai kyawun garinku to a gaskiya wannan kyawun abana ya ragu a kai to abin da kawai muke nema a kai wannan gwamnatin namu ta duba ta gani ta dibe da muke ciki To madalla, ko a mako mai zuwa za mu ci gaba ne da jin ta bakin direbobi da fasinjojinsu domin jan hankalin mahukunta masu alhakin kula da kai komo lamun lafiya a kasashenmu domin su san abubuwa da suke faruwa a kan hanyoyinmu. Yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari da ma ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Baba ya ku makiri ne daga Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. ta a gaida Baba Yakubu Makeri yanzu kuma ga shirhin wasu daga cikin jaridun jamhuriyar Nijar. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Sahel, wacce ta ruwaito cewa shugaban kasar Nijar Isu Muhammadu da mataimakiyar shugaban Millennium Challenge Corporation Jan hawke sun kaddamar da ayyukan shirin nan na millennium challenge accounts wanne a ƙarƙashin sa ƙasar amurka ta ɗauki ɗawainiyar kashe miliyan 250 na sefa domin ayyukan inganta rayuwar 'yan nijar kimanin miliyan 4 mazauna karkara jaridar ta ce shirin wanda zai gudana a tsawon shekaru biyar masu zuwa ya kunshi ayyukan gyaran wasu hanyoyin zirga-zirga haɗe da ayyukan farfaɗo da gandari domin bunƙasa noma da kiwo sai wasu muhimman ayyukan tunkarar matsalolin da ke da nasaba da canjin yanayi jaridar lebanon na cewa kungiyar is ta fara yunkurin mayar da hankalinta a kan yankin afirka ta yamma kamar yadda wasu bayanai ke nunin yadda wasu tarin mayakan wannan kungiya suka tsere daga siriya zuwa libya daga karshen shekarar 2017 zuwa farkon shekarar 2018 sakamakon kashin da daesh ta sha a siriyar jaridar ta ambato alkali mai shigar da kara na libya na cewa an yi imanin akwai 'yan asalin kasashen senegal gambia chad niger ghana da mali da ke kafsa yaƙi a ƙarƙashin is a libya abinda ke fayyace girman barazanar yiwuwar girkuwar wannan ƙungiya a ƙasashen yammacin afirka in ji jaridar lanketer ta mai da hankali a kan jawabin da shugaban ƙasar niger ya yi a ranar biyu ga watan agusta a jajibirin sallar samun 'yancin kan wannan ƙasa daga turawan faransa jaridar na cewa jawabin na isu muhammadu bai zo da wani abin kai kasuwa ba idan ka saurare shi kai ka ce wasu yake yi wa bayani ba 'yan nijar ba saboda alamu na nunin kwata-kwata ba shi da cikakkiyar masaniya akan zahirin yanayin rayuwar da ake ciki a yau a wannan ƙasa jaridar ta ce har ya gama jawabinsa shugaban bai tuna ba da mutanen nan da 'yan ta'adda suka sace a ranar biyu ga watan yulin 2017 a ƙauyen ingalewa Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayin da kuka bar mana akan na'ura. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka mai magana Baffa Adama Fata daga karamar hukumar Gombe nan jihar Adamawa Najeriya. Al'ummar Indonesia sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Wannan masifa ta girgizar ƙasa sai mu ce Allah shi tsayar hakan nan. waɗanda suka mutu allah shi ji kansu waɗanda suka ji rauni allah ya ba su lafiya Salamu alaikum mai magana Alayya Haya Muhammad mai kimba mai kujeri karamar hukumar rafi a jihar Niger da Najeriya ra'ayi na a yau shine ina yin fatan alkhairi da alhazanmu na duniya da suka fara zuwa aiki wato kasar Saudiya kasa mai tsarki muna masu fatan alkhairi Allah ya ba su lafiyar ibada Allah ya sa su ibada lafiya ko muna roƙo musamman mu na Najeriya muna roƙon addu'a a gare su akan halin da ƙasar nan take ciki. Assalamu alaikum sai Hausa na murya Amurka. Suna na magaji suka ba zai da garki lokal gamin jihar State. Murya Amurka ku bani dama in kira da 'yan uwana abokaina 'yan bangar siyasa na jihar Kano a ta matasa. masu sara suka masu goyon bayan rabi musa konkusa da masu goyon bayan malam ibrahim karau ya kamata ku natsu kusan abin da kuke yi gasan daga baya kuna bin bayan malam hekarau wannan suna bin bayan kwankwasa ana sare-sare ana sare-sare wannan ya sari wannan wannan ya sari wannan yanzu ga da kwankwasa da malam hekarau sun je sun haɗe kan su kuma kun ku kuna saran mutane kuna wannan ya wannan rauni wannan ya wa wannan rauni ga malam hekarau ga kwankwata kuma sun haɗe kansu ko kuma kuna kahe iyayenku kuna kahe kannan iyayenku a banza a ya kamata ku gane wannan 'yan siyasa kowa dan kansa yake dan ajiyunsa yake assalamu alaikum sashen hausa na murya america mai magana alhaji musa american suya kebin najeriya mazauni ori don allah talakawan nigeria yana tambaya ku sanatocin nan da sun kai ta jam'iyyar apc kuma bdp akwai waɗanda kuna nan tsayin daka sai sun koma kuna son su ko su takarar shugaban kasa ko su dawo ku jira su ta sanatoci tsakanin ku da Allah waɗannan da an ka zaɓawa wata uku kuna son su ne don suna da duk bukata ku ne ko ku kura son su kai kawai don sanin ciwon kai ko kuma don sanin abin da kuke yi kutar kayan Najeriya ba wani talaka wanda ke kishin ka domin ku ji ba sanatocin da an ka zaɓa wata shekara uku sun ka hau kujerar nan ba wanda wakilin da ya dibi bukatunku ko kuma ko wanda ya kai maka takin zamani haƙƙi ne gare ka sanatan kai ya kawo maka ka waɗanda ake bashi yanzu kuma sai labarai a taƙaice shugaban amurka donald trump ya sake sawa ƙasar iran takunkumi daga daren jiya litinin shugaban ya bayyana tehran a matsayin kasa mai kisa da mulkin kama karya wadda take ci gaba da haddasa zubar da jini da tashe-tashen hankula trump wanda ya ɗauki wannan matakin watanni uku bayan ya janye amurka daga yarjejeniyar da aka cimma a shekarar 2015 da iran akan batun makamin nukiliya ya ce wannan sabon takunkumi ya shafi fannin kasuwancin ta ne shugaban kasar zimbabwe emerson inamgagwa ya fidda zaton cewa ba zai kafa wa gwamnatin haɗin kan ƙasa ba duk da nasarar da ya samu a zaben da ya kawo shi kan karagar mulki wanda ya yi ba da wani tazara mai yawa ba sai dai kuma bangaren masu adawa suna haraman ƙalubalantar sakamakon zaɓe a kotu kamar yadda wakilin muryar amurka columbus maghanga ya aiko da rahoto daga birnin harare salin da gidan talabijin na sky ta tambaye shi ko zai kafa gwamnatin haɗin kan kasa ganin ba da wata rata ya nasara ba sai imasan ya ce a jami'ar zanu ke da rinjaye a majalisar dokoki to masu sauraro da aka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma can an jima da misalin karfe hudu agogon najeriya nijar kamaru da chadi za ku ji wata tawagar abokan aikin mun allah da wasu sabbin rotanni ciki har da shirin noma tushen arziki idan ana so a sake sauraron wannan shiri da waɗanda suka gabata za a yi zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com za mu jin shi ladan ibrahim ayawa da cuba hero diodone sai daryl smith da suka taimaka wajen haɗa wannan shiri muhammadu lalo ke cewa auna lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc salamu alaikum